daidai da bakwai ga watan mai shekara 2015 da goma wannan shine majalisi na hamsin da biyar daga cikin jerin karatukan littafin hikbatun min wallafan dr usman ibnu muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi littafin hikbatun min tarikh yana kokarin tantance gaskiya ne da rabin tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu na tsafanin fahimta da ra'ayoyi da suka bayyana suka faru ga al'umman musulmi tun bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekara da aka sai na Hussein da dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara mata yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda mutanen farko sun wuce lafiya cikin su amma sun rarraba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace dan jama'a ba su manta ba karatukan da muka yi a baya muna ta tattauna matsala ne da suke da alaka da shi kabiyar kashe Husaini din tun daga yadda aka yi ya bar garin Makka ya koma ainihin ya bar Madina ya koma Makka mutanen kasar Kufa suka yi ta aiko mishi da wasiku akan lalle lalle ya taho gare su don a zo a san da za a gyara al'amarin shugabanci ya aika dan uwansa shine muslimu dan akai aka je aka tattauna aka jarjejeniya aka anshi bai'a daga baya suka watse suka baiwa muslimu dan akil buri suka kyale shi shida waɗannan sarakuna su ainihin ziya su ubaidullahi dan ziyad a inda aka kama shi aka kashe shi sannan husainin ya riga ya fito a daidai wannan lokaci baya ga kasancewar mutanen kwarai daga cikin sahabbai sun yi kokarin su hana shi sun yi sun yi su hana shi amma kaddara ta riga fata a inda Husaini ya fito zuwa wannan wuri da ake ce Karbala kuma kaddara da Allah ya rubuta mishi tabbata akan shi sojojin mutanen Kufa karkashin jagorancin kwamandan su mai suna Umar dan Sa'd dan Abi Waqqas suka ainihin kashe shi sannan kuma abubuwa da suka biyo bayan marasa daɗin ji Allah ubangiji shi kyauta sannan sai muka zo muka karanta daga cikin littafin keru a alamin Nubala tarihin sayyidina Hussein a takaice tun daga kan ainihin wato tarihin haihuwarsa da wasu daga cikin darajojinsa to anan ne sai muka ji al-Imam zahabi kamar yadda muka faɗa a baya da shi da wasu malamai a cikin musulunci kuma yadda ya shahara a bakunan mutane mutane suna yawan itlaqin lafazin shahidi ga Husaini duk sanda aka kira sunan Husaini ana cewa shahidi ne shi ne muka ce za mu tattauna a takaice dangane da wannan matsala ta itilaƙin shahidi ba ga Husainu ba kaɗai tukunna ga dukkanin sauran mutane a takaice lafazin shahidi da ake kiran mutane da shi ake itilaƙi shi muke so mu ji cewa menene hukuncin haka shin ya halasta a sunance a dinga kiran mutane da wannan lakabi ko bai halasta ba a tare da mu akwai photocopy da mutane suka samu na wani tafi na malam abdurrahman ibn Garman ibn abdullah mai suna ahkamu shahid fil fiqh islami hukunce-hukuncen shahidi a fiqhun musulunci a cikin musulunci shahidi wata daraja ce mai zaman kanta Allah subhanahu wata'ala ya tsara mutane zuwa matakai-matakai na daraja daraja mafi girma da Allah yake baiwa bawa ita ce ya bashi manzanci kamar yadda ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallama ta ainihin sayyidina ibrahim ta annabi musa ta annabi isa da makamantansu allah ya kara musu ainihin salama da aminci waɗannan annab manzanni ne kuma annabawa ne waɗannan su ne martaba ta farko martaba ta biyu ainihin wato sai martaba ta ainihin siddiki shine wanda allah zai yadda da gaskiyarsa ya naɗa shi mai gaskiya to martaba da ke ƙasa da wannan shine shahidi ita martaba ta uku gashi nan da Allah ya ce minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada sannan daga nan kuma sai a yi ta yiwa wa wa shuhada wa salihina har dai a kawo kan musulmai wanda suke musulmai ne wanda ba su mallaki komai a musulunci ba banda kalmar shahada su ne adna'in musulmai wanda manzo Allah yake cewa su ne mutanen da za su raya karshen duniya ba san komai na addini ba sallah ma ba su taɓa ganin wanda yake yin ta ba sai dai sun gaba da labarin sun ji an ce iyayensu da suna yin wata ibada mai suna sallah ba san yaki ba kuma Huzaifa ya ce waɗannan su ma imani zai kai su aljanna insha Allah saboda sun yarda Allah da yi a zamanin su yadda da Allah ɗaya shine wani tsaka ma a zamanin a zamanin da za su rayu domin sauran mutanen zamanin za su dinga yin zina ne akan titi kamar da awaki suke saduwa da juna kaga a lokacin wanda da Allah daya to ya kai matuƙa wajen imani iya abin da zai yi ke Allah shi da da haka kamar yadda ka san baka cewa Wani annabi ne sai da nasu baka cewa wani siddiqi ne sai da nasu da haka kuma shahidi ma yana da wannan matsala ita ce abin da ta kawo wannan matsala shi wannan malami a cikin wannan tafi mun yi photocopy wata bangarori ne waɗanda suke da alaka da matsala domin yayi magana kan kunce-kunce da dama game da jana'iza gado da makamantansu wanda suke da alaka da shahidi da makamantansu to sai ya zo akan inda yace al-mafasul khamis al-mafasul khamis fi kun fi hukmi qawli fulani shahidu a ce cikin kuta cewa wani shahidi ne yace inna itlaq inna itlaq lafzata shahid ala kulli ahadin la tajuz kiran kowane ma habba wa dabba duk wani mutum kawai a dinga cewa wane shahidi ne ya ce wannan bai halarta ba yadda mutane suke duk wanda ya mutu sun garama su ce shahidi ne wani magun wata harkar banza ya mutu harkar ƙasa ko siyasa ko tattali ko neman duniyar shi da ya mutu sai a ce shahidi ne shahidi ne har a dinga sanarwa ana ana ainihin wato manna hotunan shi a ko'ina irin da ya shi a ciki duk wani da ya ka kashe kan titi sai a mana wata shafe shahidi ne kaga wannan ba addinin musulunci bane wannan ta kadaranci ne da wuce gona da iri da shiga gona Allah za mu ja bisa ka abu yace illa liman asbatat lahu asbata lahu shari'u hadha alwas sai ga wanda mai shari'a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ko Allah ya aiko da wahayi ya tabbatar mai da wannan siffa amma tasmiyatul kuffar min mulhidina wa yahudin wa nasara wa ghairihim bi shuhada fa hadha qadhum fi aqidati man qala dhalika amma kuma abin da ya kai gama a ce wasu karkatattu da yahudawa da kafirai da kiristoci da makamantansu kaji ana ce musu shahidai to wannan kuma yana zama matsala ma ga aqidar mutumin da ke faɗin haka akwai mutanen da su zama wasu 'yan kishin ƙasa ne wasu manya ne a cikin duniya wasu an san su suna mutuwa ko sai ka dara cewa ya shahidai ne yanzu kamar wannan kafirin da ya mutu bara wacce ne ko bara mandela ka duba ga yana abubuwan banza da mutane suka dinga faɗa kan shi an addu'a suke ne sai ga musulmi ya zo ya bada suna raɗa yana addu'a Allah ya fi kan mandela wani irin rashin tunani ne wannan jama'a kafiri ne ba kafiri ne kasu gumi bai taɓa cewa Allah na tuba kafe ni ba bai taɓa sujuda wa Allah ba amma sai ka ji musulmi ya bada kuɗi an buga a jarida wai yana yana mushi fatan ya gamu da rahama saboda rashin sanin mutuncin aqida musulunci to haka zaka ga a cikin angoni da garuruwa irin wannan yakan faru a yi rasuwa saboda ana zaman tare ko zaman ƙasa ɗaya ko wuri ɗaya ko ana ma'aikata ɗaya sai musulmai su ja gindi su dai sai musulmai su cika mota su tafi cikin zankuwa ko cikin tambali a taraba garin wasu wani arne saboda an yi aiki da shi a nan jami'a Ahmadu Bello ko a jami'ar Dan Fodiyo ko a asibitin City Hospital ko ina ne ya mutu kafiri sai musulmai su tashi wai su tafi su je kuma a shiga makabarta da su duk ai kafircin za suna da su ma suna son kuyi da kai wannan cin mutuncin kan su ne bai dace ga musulmi ba ya kamata musulman mu kuma cikin hayyacin musulmi bai mallaki abin da ya kai aƙida shi daraja ba ya kamata mu dinga gane wannan komai yana bayan aƙida ne komai yana kasa da aƙida ne domin ita ce in dai ka tsira da ita lafiya to duk inda aka buga aka raya insha Allah za ka yi labari amma idan aƙida ta samu matsala to babu wanda yake da tabbas akan ɗaya zai faru da kai kuma azai ma yafa'alu bi wala bikum ba wanda ya sanya za a yi da kai haka jama'a mu kiyaye ire-iren waɗannan abubuwan idan an zuwa ma'aikata irin wannan ana haɗa kuɗi za a ɗauki mota za a tafi jalungo za a je jana'izar wani kafiri suka ce a ni musulmi ne ba na zuwa jana'izar kafiri ko haka za ka faɗa karara ku duba ku ga irin mujamala da sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawunsa Abu Talib ya mishi kawun shi Abu Talib ya mishi iyakar mujamala kafirai sun zo sun ce dan kadin nan ya takura mana sai ka ba da shi mu kashe ya kira manzo Allah ya gaya mushi manzo Allah ya ce musu kun ga rana din nan wallahi ya fi muku sauki ku hau sama ku taba rana akan ku ce ba wannan abu wannan shi da ta inganta ba wannan da da take shahararra da ake cewa yana cewa lawad ushamta an yamini wal kamara an yasari ma taraktu hada al-amr hatta hatta bayma hatta yudirahu Allah ala shuburati a wannan bata inganta ba kanta abba ifa ta nasu jalbani albani amma abin da ya inganta ce musu yi. ku hau sama ku taɓa rana ina abin da yaro zai ce sai sai sai irin ya ce sai sai sai ne ma yake cewa yawa warin sai ba irin wannan ba abin da za a nuna dai ba zai yiwu ba akwai wata kalma da ake fara haka a ce yawwa sai jaki ya kaho ko misali hatta yadda zaman musamman khayar ya ce musu sai in kun iya taɓa rana sannan zan ba wannan abu sai abu ɗalibi ya ce ba shi tafiyar ka yace wallahi ɗara bai faɗan gariya tunda kuka ya faɗi wannan magana ba zai ba wani abun ba ko je ku yi abin da za ku iya wannan shi ne abin da ya inganta amma wancan bai inganta ba ala shuhurati to duk waɗannan abubuwan ya zara kofi ya zai ce manzo Allah je kai wa'azi kun mu ji ba ba za a hana wasu ji mutum da ya kuma ji kaga iya zama mutunci ya kare tsakanin dai musulmi da arni da ya mutu al-imam an-nasai ya rawaito hadisin a cikin sunan din shi sayyidina ali shi da shi ku yan shi'a da kuke sai suna kawo ganin banza akan cewa Abu Dalib ya yi imani hasara da suke yi waya baya ce Abu Sufyan ya yi imani Abu Dalib bai imani ba ai ba haka Allah yake abuwa shi ba kuma kuma ga Allah yadda zai yi ba ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya ku da ba a ni'ima Allah Allah ku ce sai dai ba wani musulunci kai ya hana wani kun isa ku wannan ko wannan ja ku isa ku ba shi da cewa ga wanda zai ba mukamai ga wanda zai hana abu ɗalibin da ya rasu sai na ali da ya zo sai ce manzo Allah inna ammaka ash-shaykh dal kad mata faman yuwari haka yace manzo Allah yace kawunka da ce babana ba yace kawunka tsohon bataccen nan ya mutu manzo Allah ya riga ya ya yi ya nakara ne kalmar shahada manyan kafirai sun hana sai manzo Allah ya fita bar wajen cikin takaici sai na ali sai ta hu bayan lokaci kankani yazo ya ce mashi to wannan kawunka bataccen tsohon na aka yi fada a cikin lafazin inna ammaka ash-shaykh dal tsohon bataccen nan kawunka ya mutu wa zai rufe shi yanzu yana cike nema waye zai rufe shi ba wai yana gayyata annabi a zuwa rufe shi ba saboda ya san kafiri ya mutu sai annabi ce me ku je ku rufe shi saboda mu ya yi zama mutunci da mu a akidan ba daya ba to shi ne wannan abu ya yi zaman mutunci da mu mu musulmai amma kidan ba dai wata ba magana jana'iza tsakanin mu da shi su kuma da san kafaran shi Abu Talib ya bata da su saboda mutuncin da yake da sa annabi da ka su kuma ba ruwan su da shi haka aka je aka je daji kawai aka tona aka rufe shi sai na ne dawo manzo Allah kuma shi je kai wanka hadisi na cikin sunan sunan da sai da isnadi ingantacci da ka ya ku yan boko yan boko sun fi kowa irin wannan wuta ya ku yan boko ba daidai bane balantana kuma ta kai ka saba bakaken kaya da zuwa zaman makoki a coci kai kana munafunta kaga kai ba a zuciya ka san cewa wannan abin da kake ba daidai bane ko ba ka so a ɗauko hotuna a zuwa kawo su garin ku a gani ba ka so saboda kai ba ka san ba daidai bane to dan me zaka musu wannan wani ya mutu eh to shikenan Allah ya ji kan musulmi ka kai kai dungu kawai shikenan ko kuma ka ce musu eh ya sorry to sorry shikenan ko ka ta gaba da harkar ka kowa ya harka shi lakum dinukum waliya din idan addini ya riga ya raba jama'a to babu ɗaya kafa ba shi ne ma'anan alwala wal barawd yace ba a ce ma baƙaƙen kafirai cewa wai sun yi shahada yace wannan kan mutuncin aƙida ne wa jahlun minhu kuma jahilci ne a gun mai faɗa haka bi absati mabadil islami wa usuluddin rashin sanin mafi sauki daga cikin ka'idojin addini ne tsare-tsaren shi qala ta'ala domin ko Allah yana cewa wa man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wanda duk yaje yana da wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba wa fil akhirati min al-khasirin kuma ran lahira yana daga cikin asararu da aka ba ruwan karshe qala shaykh ibn uthaymeen rahimahullah malama kida za fara magana kenan yace wa amma ma yusharu fi sufi abinda ake bugawa a cikin jaridu kuma ashbaha zalika da ire-iren jaridu irin obituary din da ake lillikawa ko ina min misli hadhihi alqab na irin waɗannan laqabba da ake sawa mutane allati qad tuqalu liman yajzimu al-insan bi annahu laysa min al-mu'minina fadlan an shuhada wanda zaka ji an laqaba mutumin da kwata kwata ba musulmi bane ballantana a ce ya zama shahidi fa innal wajiba an ta harar insanu fi ma yaqulu wajibi akan musulmi shine ya dinga taka me zai faɗa sawun kana sufiyan aw ghayr sufi shin mutumin dan jarida ne ko ba dan jarida ba li'annahu sayas'alu amma qala dan ka sani za a tambaye ka abin da ka faɗa kama qala Allah ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah yake babu wani zance da mutum zai farta sai akwai wani mala'ika raqibun atid mai bin diddiki mai tattara komai shine malaika ne guda daya ba kamar da mutane suke cewa wai rakibu daban atidu ba rakibu mai bin diddiki atidu mai tattara bayanai gashi nan zai ce haza ma ladayya atidu ba zan ce haza ma ladaina ba guda ɗaya ne kowa malaika shi da ke bin shi yana wannan aiki kowa aiki shi kenan yana rubuta duk abin da ya faru harakat wa sakanat to kaga za a tambayi mutum akan wannan gare ba hankali Allah shi da mu sai ce kama a ba'd awsafan ila shahadati ghayr da awsaf allati qayyadaha an-nusus qayyadaha an-nusus shar'iyya kamar yadda aka samu kuma mutane ma suka ƙara dalilan da suke sa a kira mutum da shahada an ƙara wasu akan abin da ya tabbata cikin shari'a ka a ba'dihim kamar ka zo suna cewa shahidul bi'a wani is an environmental matter wato mutumin da ya mutu yana kare ƙasa yana kare yanayin ƙasa masu kare ƙasa ka ta lalace liman kutila wa huwa yuhafidu ala nadafati baladi ga mutum da aka kashe yana kokarin share gari yana ta bushiyoyi yana yin ayyuka irin waɗannan A za akwai su yan yan yan gwagwarmaya kare muhalli kare mahalli ba su san ana lalata muhalli suna dasa bushiyoyi kar a dinga zubar da bola da sauransu sai je gara ka mutu sai a ce wai yayi shahidi shahidin mahalli ne shi au shahidin fanni ko mutumin da ya shahada wajen wato fanni kama a ce art liman mata wa huwa yaqumu bi jihadin fanniyin ala za'ani kuma wanda ya jihadin kara al'adu ko wasan kwaikwayo ko waƙoƙi a bisa wa mutane walau kana bi amalihi fanni hadha yuharibu Allah wa rasuluhu ko da ya kasance kuwa wato yana aiki ne na yaƙa addinin Allah ta hanyar wannan fannin nashi wannan al'adar tashi au shahidul huruba ko a ce shahidi ne wanda ya mutu yana kare larabci ولو كان هذا مقتولا على عصبية قومية جاهلية أو شهيد الحرية أو شهيد العلم kam ko wanda ya mutu yana kabilanci a ce ya mutu yana kare larabci ko wanda ya mutu yana kare yancin jarida ko makamanta haka ce shahidin jarida ne shi ko shahidi ne na shi na science wa gaira min awsafin lati qad yakunu fi aktsariha mudaha li hukmi Allah wa da dai ga sunan maganganu ire-iren waɗanda da cikin da kamar ana gogoriyo ana gwada maganganun da na Allah maɗaukin sarki Wahabi hadhihi da da'awa batila malai duka waɗannan maganganu ne waɗanda suke kururuwa na barna wa tasmiyatun za'ifa kuma sunaye ne na ƙarya urkhitat biha manzatu shahadati al-azima allati jaa al-islamu bi raf'i makanatiha wa ila'i wanda aka lalata matsayin shahada ƙarƙashin waɗannan sunaye shahadata da matsayi ne girma da ƙur'ani, musulunci yazo ya ɗaukaka ta an zo an dankwafar da ita da waɗannan sunaye duba ga yadda aka dan kofar da sunayen dakta za aka ce dakta wani babban mutum ne likita ne a asibiti ko wanda ya digiri ya digiri ya digiri har ya kusa wuka cewa amma yanzu kowane kowane dik an hari sunan shi dakta ka da wani ɗan sunan ka dakta ka ɗan siyasa ne sunan ka dakta wata mata tana zuwa gida tana mutane abin nan allura tana tsaya musu ruwa tana an san haihuwa tana wakin gyambo ba a san ma da ta koya ba ita ma dakta ce ba haka bane da ka shiga siyasa sai a samu kwata datta a cikin bracket ba fa sai an baka wata jami'a na ƙaryan ba ma ba sai an baka ba kawai ta su ga kai maka datta ana dan za fara ganin da ta court kai ma datta kowa datta kaga sai zama kalmar datta yanzu ba wata alfarma ba ce rahisa jiddan haka honorable kowa ya sa kai suna honorable anan kawai daga kaga yanzu kana son ka zama honorable ko shiga cikin siyasa shi ke rubu ka zama honorable and you don't have any honor ba ka da wata alfarma a kamar da wani rabin ko to yanzu ka shahidi ta zama kowa suna shahidi kawai ana mammanawa a ko'ina ana faɗa ana mannawa kamarin mutane ana ana zububutar su ba su ma yi wani abin arziki ma ba balanta sana'a ce ai ana ta baban tabbatarwa ne ba su ma yi wani abin arziki da ya kusa da haka yanzu mutane da dama da suka sa abin da suke nasu su su ba su sadaka to da ya zama rafi in ka sai a ce to kai na asibiti ne ko na littafi ne ko na dabbobi ne ko na kemis ne za a fara tijiya ko na siyasa a rasa ne da ne kai <laughs> yan boko wanda suke suke jin haushi haka kusan ba masu jin haushi wanda abin irin masu phd su suna ganin su ne a haƙƙo biya a aluwa su da yanzu sun koma mai su sa dasta in suka su sunan a can gaba saka PhD wani ne su bambanta kansu da sauran yuri don su akwai su ko na mutu ba raka suke ganin shi ba su ya digire shi ɗaya ku duba ga zama yadda su zama da khisa haka yanzu malam kada ba kawai ke ce malam ba ko an ramma da ba kawai ke ce an ramma da kana cikin wata haddar ka ta ƙarya a saboda ladi shi kenan sai take ma sai ka za ta maka an ramma sai ka za mutum kowa mutane ma ganin ka kawai suka yi da kama haka mai haiba sunan kamala ko ustaz ustaz zuwa su ma biyan laƙuba ne rahisa jiddan ba ya zama laƙuba ma na musulunci da ma waɗanda falala ke fata lahira shi za mu kwatance da cewa da yake wani annabi ne wani siddiƙi ne ba ka taɓa jin wani inda ba ya kai zindiki ba ya kira wannan da wanda ba Allah ne ya bashi wannan mataba ba da haka sai zindikai irin su mutanen Ahmad Gulam Kadiyani ko can baya irin su Musailama su ne kawai suke kiran wasu yan iska da suna annabawa amma annabi sai Allah ne ya tsaka haka siddiqi siddiqai ma ba su da yawa dan mutane nawa ne Allah ya fito ya faɗi wannan a kansu ‘yan kaɗan ne to haka shahidai sai waɗanda aka samu nassi a kansu in ba haka ba jama'a kowa ya kame bakinsa Allah ubangiji ya shirya da mu na'am eh wannan ma kuskure ne a sa mai yaro suna Abubakar sai a dinga ce mishi Siddiq ko Umar a dinga ce mishi Faruk wannan ma kuskure ne yana da cikin maganganun da Malam Bakar Abu Zaidin yayi a cikin wannan tafin nashi mai suna Mu'jamul manaki, al lafziya gashi nan cewa babu kyau domin sai Abubakar suna ne in ka sa ma ɗanka wannan sunan babu laifi amma Siddiq matsayi ne wani matsayi ne da Allah ya bashi sai kai fatan kai ma ɗanka ya kai ba ka sawa ɗanka suna buhari ko kuka ce shi kenan shi ne president elect kawai ka ce shi kenan ya zama president elect da ka a dinga ba shi yan sanda suna yawo da shi suna kare shi ko kuma duk jawabin da zai ce sai an ɗauka zai yiwa ko ba shugaban kasa bane shi ne sunan shugaban kasa ne sai kai fatan shi ma nan shekara hamsin Allah sai ya samu a'a ba za a hada ba waɗannan martabobi ne ba a hada kamar ka sawa ɗanka suna ne Muhammad sai ka dinga hada da Rasulullahi zai yiwu ku bar shi haka yawa bar shi haka yadda ake sawa idan ka sawa ɗanka suna yanzu Jafar ka nufin Malam Jafar kawai sai ka ji ya zama masanin eh, tafsiri ko ka samu suna Muhammad Awal ka nufin Malam Albani Allah ya ji kansu shi nan ko sai ka je zama malama didi sai ka yi aiki ko to kulli imalu fa sayarallahu amalakum ana sa ma ƴaƴan suna ne dan ai tabarruki wannan ya tabbata dan a nemi ina ma ko ba su kai waɗancan ba su kama hanya to ba kuma kawai shi nan sai a sa musu mukaman waɗancan ba ba za a sa musu mukaman su eh, mutane suna yi kam suna abuzin waɗannan abubuwa amma ba daidai bane ya daga cikin lafuzza waɗanda ya kamata a kiyaye da abin da ya kamata in kasa ɗanka suna wani babban mutum da kake so ya bi shi tun yaran yana karami sai ka kimsa mishi tunanin shi ba ga irin mutumin da kake so ya zama ana mai tarihin wannan mutumin ana tuna mai a sa shi kuma akan hanyar irin salau da wancan ya bi ka sa mai suna dangote misali ko a ce mai sunan shi aliku kuma dangote kake ne sai kin yara kashe mishi ni ba kuɗi nake so kai za ka kama sana'a <laughs> ka ji kan tarihin dangote za ka an kasa mai suna albani zai ka ce mishi wani shahararren malami ne da aka ka ji ka ji ka ji yadda yake so nake ka biyo ɗabi'a sa so nake ka yi kaza sai ka sa kuma an yi koyon karatu amma ba cewa daga nan kawai shi kenan a bashi lakabin da wancan yake shi wannan shine kuskuren wallahu ta'ala ala na'am sai a wa'azi zaka musu ga musu zaka ga yadda abun yake amalan kantar da mutane yake kantar da su yake wato asali an shi'a ne ta kawo mutane ɗabi'a mu mu sani ba ta shigo cikin musulmai har wannan shahidin da yake cewa da batulu da yake cewa fatima da kaji an ce aliyu sai an ce imam imam ali duk wannan lafuzar ne na shi'a suka shigo cikin musulmai ba mu sani ba yanzu kaga batulu na nufin matar da namiji bai taba sanin ta ba a haukarin ta yan shi'a wai suna ba Fatima wannan martaba kuma Fatima ta hayayyafa kaga bai tunanin ma a ce namiji bai taba sanin ta ma wani bai taso ba wannan wani dakikanci ne dake shiga cikin kwalan saboda in za su yi magana ba sa yin tunani sai sun fada dan da za su tunani za su san cewa ba a ba su amsa iri ta ba albatul wanda ake cewa batul ita ce maryam maryamul batul uwar annabi isa wannan da nassin alqur'ani shi ne ita ce batula amma fatima mace ce gama gari kamar mace kamar kowace mace tana haila tana haihuwa sannan suka ce ba ta haila wasu suna ganin haka daraja ne rashin haila kuma ga ya mace na kasa ne ba daraja bane kamar namiji ne a ce a zakarin shi bai tashi ya zama daraja haka bai zama mutum ba zai malantar shi da imanin shi haka ce kuma ayya ai ba zai iya ba zai saduwa da mace ba ba zai mata ciki ba ka za ku ta risha garin nan to haka mace da ba ta haila na kasa ce ga matan takarta amma suna faɗa da tunanin wai daraja ce ku bayan dama ba haka bane sannan kuma ba daraja ba ce duk wannan magana akwai su a cikin maganganun yan shi'a to su ne za ka ji suna cewa imamu ali da ji mutum ya ce imamu ali to wannan wannan kada alamar shi an ciki dan ali ba imam bane khalifa khalifa ne na musulunci zaka ga ya ce batula batula to kaga ya shigo cikin musulmai zaka ji ɗan mutum an sa mata Fatima ana ce mata batula wata ma sunanta kenan a makaranta a manta da Fatima to haka ire-iren waɗannan kaji bakir wane ne siddiq waye waye duka abubuwa ne irin na ainihin wato ƴan shi'a suka shigo mutane da ya kamata mutane su kiyaye daidai ne a sama 'ya'ya sunayen manyan mutane da tunanin ana tunawa da manyan kuma ana fata waɗannan yara su samu albarka waɗannan mutane an ba daidai bane a dinga kiransu da mukaman waɗannan manyan mutane kwarai kuwa Allah shi kyauta sai mu tsallaka inda yake cewa ga maganganun da ya kawo mun shafi na gaba da ya ce zai kawo maganganu akan waɗanda suka ce ya halasta da wanda ba ta halasta ba kafin ya tarjihi ya ce alƙawul awwal ذهب إلى أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك ce masu wannan zance suka tafi akan cewa baya halarta a kira wani mutum bi ainihi a ce mashi shahidi ko da an kashe shi bi kisan zalunci ko kuma an kashe shi yana kare gaskiya sai wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya furta haka karara kan shi ko kuma al'umma suka haɗu gaba ɗaya akan tabbatar da cewa ainihin wato a haka ne gare shi wa min alqa'ilina bi hadha daga cikin masu faɗan wannan ra'ayin akwai al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah Imam al-Bukhari yayi babi karara babun la yuqalu fulanun shahidu yace ba a cewa wani shahidi ne ya kawo sai wanda suke tabbatar da cewa ba a faɗa haka shine yake ishara akan cewa bukhari na gaske masu wannan ra'ayin a nan zamanin nan da muke rayuwa kuma akwai malam muhammad ibnu usaimin Allah ya gafarta musu gaba daya ma'ana mutum a kashe shi bisa zalunci a kashe shi bisa yana kare gaskiya irin kisan da ake wasu malam jafar mahmud adam da su malam albani Allah ya ji su ba su zagi kowa ba ba su ci amana kowa ba me suke karantarwa qur'ani sunna aqidat salaf gaskiya karewa al'umma yancin su kai abin da suka yi ke? a kasar rajulan an ya kula rabbi Allah shikenan aka bi dare aka ji a kashe ɗaya na sallah wannan kuma ta so karatu ba abin da suka wa kowa mun tabbatar da wannan kisan zalunci ne Allah ubangiji ya ainihin fitar musu da su daga waɗannan azalmai da suka kashe su kaga irin wannan kisa to kisan zalunci ne kuma duk duniya ta gani ta yi Allah wadai amma da haka baka cewa wani ɗan nan dan aljanna ne kai ba ka fara haka saboda ya saba akidar musulmi sai da ce yake kyawun mutuwa muna mishi fatan alkhairi Allah ya amshi wannan shahada ta shi kan ta hakamul jana'i ba za ka yi talaki ba domin talakin nan ne shiga haƙƙin Allah ne Allah shi ne yake da haƙƙin ya bada aljanna cewa wani shahidi ne cewa kake ɗan aljanna ne to mu kuma aqida mutum musulmi ba ma shaidawa wani musulmi cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta amma wanda ya mutuwa kwarai muna sa mushi rai wanda ya mutuwa da ba ta kwarai ba muna jiye mushi tsoro wanda da muke sa mai rai ba mu amince cewa ya riga ya tsira ba wanda muke je mai tsoro ba mu cire rai Allah zai mishi gafara ba me yake wannan zaman lafiya jama'a ka tsaya daidai wa da fastaqim kama umarta kar ka wuce makaɗi da rawa kar kuma ka kaza ina fata muna ganewa waɗannan da suka kawo waɗannan maganganu suka kawo ainihin wato hadisai da za su tabbatar da haka daga cikin hadisan malam yace wa tadalla ashabu hadha alqawl bima yali daga cikin akwai ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله alamu biman يجاهد fi سبيله wallahi wallahu alamu biman يقلم fi سبيله wannan hadisin ya yanke shi ne muna dan tsallake wasu abubuwa ne saboda ba duka za karanta ba sai sa ta ta karanta sauran sayyidina abu huraira ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah shi ya san wanda ke jihadi dan ɗaya kalmarsa kuma Allah shi ya san wanda aka takawa makami yuklamu wanda aka suka mishi makami saboda Allah wannan hadisin ya faru ne a lokacin da ainihin wato wani mutum daga cikin musulmai ya mutu a wurin ainihin yaki sai mutane suna cewa shahidi ne sai annabi ya faɗi wannan ya ce Allah dai shi ya san waye shahidi na biyu yace wa qadista dalla bi hadha hadha alqawl aidan ma ma ma bima ruya bima rawa sahal ibn sa'd anna sallallahu alaihi wasallam iltaqa wa huwa almushrikuna faqatalu yace manzo Allah sun yi tare da kafirai aka yaki falamma mala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila askari wa mala al-akharuna ila askari yayin da annabi da sahabbai suka koma a sansaninsu su ma kafirai suka koma sansaninsu وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا قاذة akwai wani mutum a cikin sabai wanda baya daga wa kafirai kafa illa atba'aha bi yadribuha bi sayfi yana ta saran sa kubra fa qalu sai sabai suka ce ma ajra'a min al yawm ahadun kama ajra'a fulan ce kai ai ya fi kowa jaranta a cikin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace amma innahu min ahlin nar manzo Allah ya ce to fa dan wuta ne hasbunallahu wa ni'mal wakil a cikin rundunar manzo Allah ba kaga a cikin sahabbai kenan yake aka ce kai wani yana farna makabarai yana kashe su nabi ce dan wuta ne fa qala rajulun min alqawmi sai wani yace ana sahibi to ni ko zan bi shi in ga me ya faru qala fajriha ar-rajul jarhan shadidan wannan mutum da aka mai cewa dan wuta ne sai aka ji mashi mummunan ciwo فاستعجل الموت فوضع نسل سيفه بالأرض بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه da aka ji mai ciwo sai aka je aka aje shi cikin masu abin nan wato wanda aka ji musu ciwo injured shi ma wannan lafiyayyen nan ɗan jaridar nan sai je kawai ya kwanta a wajen shi ma kamar mara lafiya shi ne yake da wani labari yake can cikin dare mutumin nan sai ya gaza ya kosa ya mutu zafin ciwo sai ya aje tsinin takobin shi haka takobin na kallon sama tsinin takobin shi haka sai ya riƙe sai ya gungura da jikin shi sai ya sa kirje shi daidai tsinin kawai sai ya danna akai ya ƙara kafin shi ya kwanta akan wuka ya soka jikin shi a jikin ta sai ya mutu ana zuwa ga manzo Allah sai kuma sai manzo Allah ya kabbara ya ce ashhadu anni rasulullah ma'ana wahayi ne ma Allah ya mishi wannan fadan mutane ne kai ya burge kowa sai manzo Allah yake cewa innar rajula la ya'malu amala ahli jannati fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahli an-nar mutum a idan mutane zai iya dinga aikin yan aljanna a shedan wuta ne wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahli janna kuma tana iya yiwa mutum ya dinga yin aikin yan wuta mutane sa mana aikin yan wuta yake a shedan aljanna ne saboda alhaza karshe sai Allah ya juya mushi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ko sai zuku alai kitabu shikenan sai sai kuma da wada aljanna wannan ya zama mutumin banza ba a sani ba ashe karshen rayuwar shi ya gyaru ku ku sani dai dai san da mutu Allah ya juya mishi littafin aljanna wani kuma ya bayyana mutumin kirki sai ya zo karshe sai ya samu matsala shi ta dinga addu'a Allah ka sa mu cika da imani kyakkyawan karshe shine karshe wannan hadisin ba yana cikin sahih bukhari ba ba hadisi yanzu zaka wani magana akan shi to duba yanzu ga wannan yanzu a cikin rindina annabi a kashe shi amma ga abin da ya faru domin inda ba dan waɗannan sun yi magana a kan shi har wani je kwanta a inda bai da lafiya ya gari ba idan gari ya waye a gan shi ya cika ya mutu da za fara tsammani dama ciwon da aka ji ne aka ji mai ne ya kashe shi ko da ba wanda ya gani da za a fara cewa shahidi ne da dai a cikin rundunar musulmai a kashe shi annabi ne ma kwamandansu, sai a mushi duk abin da ake wa shahidai to ina kuma ga wanda ya rayu a wani zamani wanda anan ma baya rayu kaga shine aula akan kada a fara ke kuma na fata muna ganewa sai mu tsallaka da yake cewa har ila yau yake cewa rawa abu hurairah radiyallahu anhu hadithal gulam alladhi kana yahuttu rihla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ja'ahu samun a'ir a'ir wani bawa da yake ainihin rike abun kwanciyar annabi sallallahu alaihi wasallama yake hada mai siddi in za a je yaki ana cikin yaƙi ana zaune sai wani watan stray bullet stray bullet da ake cewa irin harbin da ba kai ake ne harbi ba sai ya zo ya same ka sai ya zo sai ya take shi a daidai tukulun wuyan shi ya daidai a cikin wata riwaya kenan sai ya kashe shi fa asabahu fa qatalahu sai ya kashe shi fa qala nasu sai mutane suka ce hani allahu aljanna eh, ya ji daɗi dan aljanna ne ba ka muke cewa ba yanzu eh, ta ji daɗi? wallahi wata ta more dan mene wata ta mutu yi ruwa. to da ne ba dole a yi ruwa ba ko an je kabari an tuna an ga ruwa ko aka je da rani irin yanzu aka tuna kabari dole a gashi tauri suka da Allah ya ka wani dai to Allah dai shi kyauta ka ga da kabari shi yake da shi mutane suna irin wani sakin baki a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wani dai sai a hankali ba dai ta ba dai ka tara sani da Allah to amma dai to ai to wasu kwana kwana duk wannan zangaye ma. dole a ƙasa irin wannan mai tsandauri da rani in ka tona ƙasa dole ka ga tauri yanzu ga dai fundisho fandisho ko rijiya ba za ka ga tauri ba zai sa ka ce to ka fasa ba za a samu ruwa ba to aka kaba yi ma shi ma duka tono ne haka kuma da damuna tona ruwa ya riga ya kwanta an tona a ga ruwa ba alama falala ba ce wancan kuma ba alama azaba ba ce kai in tona kabarin mutum kai a ga macijiya ko yana irin yadda suke cewa yana balbalin da wuta kabarin ka ya kama da wuta ko haka ne ba za a ce da wuta bane kai baka da hujja da kaga wannan na ba ta zama mun gane wannan wa ce wai an samu ta a kabari wai wai wai ta ta bulluko shi duk wannan zangayi ne mutane su da zakewa ina fata mun gane wannan jama'a ko kuma ka je wankan gawa haka suka aiwa ne gaba ɗaya yayi baki sun kashi a ɓace na farko dai babu kyau ka fara ta na farko wannan ya ɓata maka duka ladan wankan gawa sannan wa ya gaya maka saboda zan shi a Sai cewa alama da wuta ne shi babu shakka gawa musulmi ana fata a ganta da annuri a ga ainihin a zuffar goshi ko a ga kamar bacci yake yi wannan dole mu'amala da gawa mutane kirki ya saba gana haka to ana nan wata rana wani in ya rasu yanayin rasuwar saboda yayi cuta ko kuma hatsari ne irin na mota yayi dameji jikin gawa ba zai ka gaishe da wannan annurin ba sai ka bada wannan uzurin babu ruwanka zamanin sayyidina zamanin imam malik wata ƙarya ta faruwa jama'a wata mace ta rasu kira wata mai wankan gawa da ta zo irin masu wankan gawa ne haka masu shegen surutu tana cikin wankan gawa garin yi ma wannan gawa tsarki sai kawai a shi hannunta sai makale hannu ya ki fita hannu ya makale yadda ka san an sa ankwa an matsala shi a jikin farkin wannan gawa aka wuna ana neman fatawa ya za a yi wasu malamai suke to a yanke hannun sai a je a burne ta da iya hannun a yanke ita kuma ta zama mai gundumi ɗan wacce da suka kai wannan fatawa ba ta yi ba su kuma yan wangawa suka kiyar da a redo farfin gawa sai da kan zo imam malik imam malik ya ce ku kai ni wurin ana zuwa imam malik sai da mata haka hannunta a makala a cikin farfin gawa ta wuri a haka yake baiwa Allah ki faɗa mana gaskiya me kika ce da kina wankan gawa nan nace to tsakanin da Allah ina cikin wankan ga wannan na fara mata wannan tsarki sai nake cewa ka da ganin wannan farji ya sha zina ina faɗa ka sai na yi maka ne amma ba da a kawo budala yace a mata haji na kazafi aka ce masu ba labarin suka ce ana gama tamanin sai hannun ya cire ana gama wata haddin kazafi kenan sai ya zo ya cire kaga ashe wata kila ma wannan gawa waliya ce amma ta tsara mata shari a shahidi shine tayi wanda kake ma sharri ma ba haka bane duk abin da kake tsammanin ba haka bane dan baka san gaibu ba Allah ne ya san gaibu alama da kake tsammanin za ta baka wata hujja ba dole bane ta zama tabbas zaka jama'a mu tsaya a iya abin da muka sani laqad ahsana man intaha ila ma alima wannan akan komai akan rayuwa akan addini akan duk abin da zaka labari ka ba da labari tsaya akan abin da ka sani shikenan abinda kowa ina aka ritsa ka zaka iya maimaitawa baka jin tsoro saboda iya abinda ka sani kenan ko da kuskure ya faru kai kuskuren da yake abun a duba ne a kau da kai dabi'a cewa iya abinda ka sani kenan amma zangayi da mutane suke yi jama'a yana da mugun hadari Allah shi kyauta shine sai manzo Allah ya ce musu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalla annabi ya ce a a ba haka bane wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa inna shamlatan lati akhadha yawm khaybara من al لم lam yusibam المقاتل al عليه da tashtailu alaihi الله ما يكون da Allah mayafin da ya sace ranan Khaibara kafin a raba ganima bata ba tana balbalin wuta a an tara ganima ne kudin al'umma ba a raba ba yi sata ko ba a sani ba amma shi manzo Allah ya sani wata ina ta hanyar wayi kuma kamar haka shi manzo Allah ya tona wannan asirin cewa ai dan wuta ne duk wani mai ɗaukar dukiya al'umma kafin araba dan wuta ne da wannan nasu masu ɗaukar national cake da zaka ce bari ka ɗauki rabanka da rabon yan uwanka kai ta ɗiba kwaɗan al'umma saboda an aje ka wani ofis da kuɗaɗen al'umma suke bi to ka ji matsayinka dan wuta ne Allah ya shirya da mu sai ƙara cewa sai mu ka gaba can da yake ƙara kawo wani nasi ya ila ya ce wa fi hadisi ka na ujra radiyallahu anhu indama marida wa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu abshir ya ka'ab kabu dan ujira kabu dan ujira ne hadisin nan na farfata ko wanda ya je makka karfata tana ta ainihin wato zuba a jikin fuskar shi <coughs> ya tara gashi manzo Allah ya ce mishi je kai Allah ya sauka da aya da tana cikin bakara bangaren aya da yake cewa ah, wala tariku rusakum ta dagal ah, menene hadayu muhilla ko famin kana nuku maridan aw bihi adan min ra'atihi kwatace a jikin kai shi har suna yawo a jikin goshin shi haka kabu dan hujra sai annabi ce mishi je kai aski kafin a zo daidai san da ya kamata a yi kafin a soke a yi ihlali to wannan sahabin bai da lafiya manzo Allah ya je gaishe shi manzo Allah ya je gaishe sai ce mishi abshar ina maka bishara alheri ma'ana wannan kafara ce kake samu uwar shi na ji ka tana da ita take cewa hani allakal jannata ya ka'ab shi kenan dana ka more ka zama dan aljanna manzo Allah bai fara aljanna ba amma irin abun da na Moroka da suke yi sai a kara abun da baka faɗa ba ko da Allah sai manzo Allah ku ji manzo Allah sai ce mata faqala isa sama man hadhihi almutaaliya ala Allah wace ce wannan take wa Allah girin gidishi almutaaliya mai zakewa ka al'amarin Allah qala sai ka bai ce hiya ummi ya rasulullah tana bayan wani hijabi ne ba ta ganin ba ta ganin ta ce wallahi manzo Allah uwa ta ce da wannan zangayi qala sai ya ce ma yudiriki ya umma ka ke uwar ka'abu me kika sani iya wannan zangayi Allah kabal kala ma la yanfa'u aw mana'a ma la yanfa'u ma la yugri ke uwar ka'abu ba hankali kina da kike gani sahabi ne fa jama'a annabi ya ce baki sani ba ko ya aikata abin da ba zai mishi amfani ba da abubuwan da muke aikata da marasa amfani guda nawa ne ka wuni kana wasa da waya ka rika can ka rika can ka wuni kana zaman fira shi ba zai maka amfani ba shi da kai yi au mana amala yugri ko kuma wani abu da ya kamata ya yi da yi ba kuma rashin yi ba zai mai amfani ba an zo ana bada sadaka ya da kuɗi yaki bayarwa taimako ya ki wanda Allah ya mu motsa ki turawa kuma wannan karfin shi da yana ba amfani da zai shi to kawai sahabi ne ba zama ku ji abin da annabi ya faɗa akwai wani mutum da al-imamu zahabi ba da labari a cikin malamai cikin sai alamin nubara ba zan yi sanin sunan mutum ba bai ya mutu sai aka yi mafarki babban malami sai wani mafarki ya ganshi sai ce me ka gama da shi a lahira ya ce wallahi duka ayyuka na Allah ya karba amma an dakatar da ni saboda abu daya abu daya ana da wucewa sarar ya ce me ya faru ya ce wata rana ana zafi sai na ce kai mutanen garin nan suna bukatar ruwa wannan kalmar da ya faɗa shine Allah ya tome shi ya ce wa ya gaya maka bayina suna tarwa su suka gaya maka su suka gaya maka za ka ce a madadin na wai mutanen garin nan suna buƙatar ruwa kamar yana irin ma'alla ke ko wannan kalmar za ka ga kaga baya ta bayyana fiya kana ganin ba wata abu ne kamar yadda ake zamun nan ka kai jama'a ana buƙatar ruwa a garin nan to idan a cikin ilimin Allah ba a buƙatar ruwa bayan Allah ba sa buƙatar ruwa kai wa Allah zangai shi za annabi ya ce wani kufa ka haza ya rike harshe ta ba muna cikin haɗari ba mu da ma muke tamu a suna da kiran banda kuma sauran mutanen gari kuma waɗannan yan iskan da ake cewa yan shi'a su kan nan babu ruwansu saboda su a cikin wajen ma addini su amma da muke musulmai da ma musulmi ga tayi mu kuma da ma amfanin wa'azi mu ba kan mu tukunna kafin mai wasu Allah abu ya shi da mu jama'a akwai rikici akan wannan kabiya ga sunan hadisi ne ke ta kawowa babu babu kakkautawa ka ji kowane kwa ɗaya ita hujja to sai mu kuma kan matsala shine shin yanzu akwai nasi karara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa Husaini shahidi ne wannan babu jama'a ne a iya bincike na a iya bincike na gaskiya saboda Allah wannan matsalar nayi mutaba'ata a cikin daukacin littafan tarihi waɗanda suka kawo tarihin Husaini mutawwalat su da kararin su littafan tarihi kakaf littafan da suke magana akan tarihin sahabbai wanda suke magana akan tarajim na sahabbai da falalolin sahabbai babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana Husaini a matsayin shi babu bisa iya bincike na amma dai ya ce Husaini dan aljanna ne ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna to a take iya nan amma yi mai itlaqin lafazin shahidi duk da malamai suna fara da muka ji zahabi tsakani da Allah ba daidai bane domin ya saba wa asalin abin da shine manzon Allah ya faɗa alaihi salatu wa salam bari ku ji dunkulalliyar magana da malam bakar abu zai yake a cikin tafin nan mai suna mujamul manahi al-labziya babban malami bakar abdullahi abu zai gashi a cikin shafi na ɗari uku da tara ya ce. shahidun lafazin shahidi yana da lissafawa ne kamar kamus na kalmomin da babu kyau a faɗe su zaka ji kusan duk abin da muke faɗa ne yanzu mutane suke faɗa suna ganin babu laifi ga sanan zaka ji ce babu kyau babu kyau a ce kaza babu kyau a ce kaza babu kyau a ce kaza ire-iren har yabo kan wannan da yake ce qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babu la yuqalu fulanu shahidu yace ba a cewa wani shahidi ne qala ibn hajar ibn hajar yace ai ala sabilil qat'i bidhalika yace ba a fada a yanke illa illa in kana bil wahyi sai in akwai wahayi wa ka'annahu ashara ila hadisi umar kamar kace yana ishara ne ga hadisin umar radiyallahu anhu ɗaya daga shari'a da makaranta to da ya sharhi ya sharhi can kasa sai ya ce fa abin da yake bayyanan ne anna murad al-bukhari bi zalika abin da bukhari ke nufi da wannan magana Allah ya zima ahadun bi kauni ahadin kan da inda Allah sawaba shahada kada wani ya faɗa ya ke ya ce wani ya samu falalar shahada a wurin Allah kar wanda ya faɗa haka daga cikin falala shine na farko cewa suna nan a matsayin rayayyu ko ba sa mutuwa za a ɗauke su ne a kai su ta duniya ta shaidai su rayu sannan suna da falala ga ta nan iri daban-daban za a ba su ceton yan uwansu za a yi musu kaza ranar kiyama za su zo da wannan taban yana ƙanshin almiski za a yi musu wani asambari na musamman a kiyama a nuna su duk wannan falalar idan ka ce wani shahidi ne kana cewa ya tabbata da shi in baka nasi ba za ka faɗi wannan kamar yadda ce wani annabi ne kana cewa Allah yana mushi wahayi ko ma'asumi ne ko baya saba umarnin Allah kuma kaza kuma kaza kaga baka nasi ba za ka faɗi wannan ina fatan fahimci wannan jama'a muna gane wannan ko sai ya ce la yajimu ahadun bi kauni ahadin qad nala inda Allah fa bashada in la yadri ma nawahu min jihadi dan baka sa abin da ke da jihadin shi walaysa zalika lil man'i min an yuqala li hadi innahu shahid gashi nan da yayi ta maganganu to wannan da ce magana nake so mu kawai cewa al muradu Allah ya jima ahadin bi kauni ahadin qad nala inda Allah ya famu shahada gashi daga littafin Bakar Abdullahi Abu Zaid mu'jamul manaji al-labziya Allah ya ji kamar albani duk waɗannan ma kayan aiki ne ba mana za ga gasu nan a ko ta ko ina kayan aiki ne iri iri Allah ya ji shi babu wata ƙarya za ka yanzu a garin nan Allah ya ji ma da littafin da za mu duba mu ga ne a ciki in dai a cikin addinin musulunci Allah ya shi da rahama waɗannan jama'a su ne a takaice cewa Husaini na farko ba shi kaɗai a kashe a wannan wurin ba an kashe shi za mu ji sunayen wasu ahlul baiti su goma sha takwas aka kashe a wajen ba na manta ba da ƴan uwan shi da ƴan uwan ƴaƴan ƴan uwan ƴan uwan shi ƴaƴan ƴan uwan shi da makamantansu an kashe su duka kuma duka wannan kisan zaluncin aka musu me yasa su sauran ba a ayyana cewa shahidai an ga sayyidina ali kisan zalunci amma manzo Allah ya ayyana shahidi tun kafin abin ya faru an ga sayyidina usman kisan zalunci manzo Allah ya ayyana shahidi tun kafin abin ya faru an kashe umar kisan zalunci manzo Allah ya ayyana shi cewa shahidi ne tun kan kisan ya faru ko waɗannan shahidai da ayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda aka kashe manzo Allah ya ayyana yana gani a kashe su irin su hamza wanda ma ya kira shi da suna sayyidul shuhada shine ainihin hamza dan abdul mutallib manzo Allah ya mai sallar gawa ta kusa 70 to kaga ɗan shi'a suna kwace wannan lakabin kaji sun ba wa Husaini suna ce mai sayyidul shuhada suna manta cewa baban shi bai shi daraja a musulunci ya riga shi komai ina fata mun fahimci wannan jama'a Hussein da kuke gari jama'a yan shi'a suna da dalilan da suka fi identifying kansu da shi daga ciki shine kasancewar Husaini yana da zafin hali irin abin da suke so a dini amma Hassan bai da wannan zafin hali mun karanta anan Hassan yana cewa ina ma ya zama ina da irin turjiyarka shi kuma yana cewa ina ma zama ina da irin haƙurinka domin haka ɗabi'a da adam take an muka kwatance a kai ko to sannan bayan ga haka kun san shi'anci addinin farisa ne addinin maguzanci ne aka shigo da shi cikin musulunci to kuma Husaini yana da mata ba farishiya kusan kuma a ɗabi'a mutane suna ba da solidarity ga sirikansu wani lokaci bai da yan uwansu ku lura kyau fiye da ɗan uwanka ne sai ka fi son sirikin ka fiye da uwanka da jini wata rana musamman da suka baka ya sai kana mutum taso ta fiye da yan uwanka sai ka musu alheri fiye da yan uwanka ba ku duk mata yanzu su ce wai da ke gwamna gara ke haifi matan gwamna ba gara a ce ake ce matan gwamna sai kin fi mola gwamnatin kai da take ko gwamna ne kai gari ta zaki kyawa kai ki ko gwamnati mutumin ba san shi zaki kai da yawa ka ba ga bane halaba ki gwamnati ba ke ma amma idan aka ce eh, matar ki ce yake eh, ce ko gwamna to ke ma zaki kuma suna samu gaba ki yake ce ta gwamnati da haka Husaini akwai mata da ya aura ba farishiya asalin ta baiwa ya aure eh, ta ya aure ta ai raunin abin ne bai wannan fa Umar ne ba shi ta wani airo rauni Umar da ba sa so Umar ne aka je yaki aka kama wata baiwa ƴar sarkin Farisa kyakkyawa mai daraja har ana masai da Abdullahi da Umar abin nan cewa kai ka more ba ka ya kamata ya baka wannan mata sai da Umar ya ta Madina ya ce ina Hussein ya kace ce ga ka kai kasance wannan ai mun karanta nan cewa riguna wannan ya wa ƴaƴansa bai sai ce a na san da Hussein a je a siyo na musamman a kawo mai sai ya gani sai ya yi endorsing tukunna to dai dake girmama su amma duk wannan yan shi'a suna mantawa saboda hauka kai da yan shi'a suka kai hauka su ta kai hauka ba sai da suke wasu maganganu na kafirci game da auren da Umar yayi da gidan Ali suka ce ai ai da karfin tsiya ne ma ya aure ta ba da san sayyidina Ali ba sun ce Ali kuma jarumi yanzu kuma an kwace mai ya aure da karfin tsiya gani yana cewa ba jarumi bane kenan wasu wanda suka tashi suka bi wannan je suka ce a ah, ai ba komai ai musulmi musulmi na iya auren ah, kafiri na iya auren musulma in ya fi karfinta ya sa mata ai ko da musulunci ya hana ma ya hana ne kawai a zahiri amma a ɗabi'a ba abin da ya hana wannan ya cikin da musu jama'a wallahi shi za ba za su iya fitar da fansa haka yadda muke karanta da muke karantawa ko waɗannan zindiƙan su sala zaria ai kamu kamu ne su ɗauko littafin irin yadda muke dauko bukhari mu saka muna karantawa su dauko usul kabi su saka dan kare su su dauko kai ko ta kuma wannan karamin zindiki nan nan kusa komeni su dauko su karanta masu su su sa shi a rediyo suna karantawa in ba za su ruba. irin tarin da aka ce wanda rika sun sai su kantar da wani ma'ani a rediyo in za su kantar da tafi mai suke daukowa tajin lamirin usul da tafi musulmai su dauko abun nan ma na ifatul ahmadiyya su karanta ya ronka tafi ya haɗa shi ita ba musulmai ne na maka da motsa sai kanta da naku Allah ya shirya da mu don haka jama'a na Hussein ɗan aliyu ɗan Abi ɗalibin mu a wurin mu abinda hakike ke tabbatar cewa tsaye ne daga cikin shugabannin samarin ƴan aljanna amma ya tsalaƙe shahidi wannan kuskure ne saboda me saboda babu nasu wannan shine takikin da muka tsaya akan shi idan daidai ne falillahi alhamdu idan ba daidai bane Allah ya gafarta mana na'am na'am eh na'am eh kwarai kuwa sosai na'am mutum ya je ya da shi ne a ne su a kan abin da ya a wannan ka yi shi a ne amma wani aka fara yi kuma kadai ita ce idan dukkan musulmai an yi ta baki kan shahidi da shi ai karanta amma wani mutum ɗaya bai ba sannan su kuma wancan na bai aka ga su sun yi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu eh, takarir ko suna takaririya da aka zo kan mai matsala sai ce a ah, to yanzu mun mu faɗa wa zai tabbatar mana da wannan kaga wanda zai tabbatar shi ta aslam kawai mutum ya shi amma dai a mai fatan alheri ta jumla wane ya mutu a jihadi jama'a muna fata Allah ya karɓe shahidi sai a ce amin Wani muna ganin alamar cikawa kwarai ta tabbata gare shi almalin albani nasir dini ya kawo sun fi kala ashirin ina jin a cikin littafin a jana'i zanayi farkon shi alamatu husnul khatima haka ya kira su alamomin kyakkyawar cikawa ko ba jihadi bane wanda ya mutu da kaza wanda ya mutu da kaza wanda ya mutu da kaza duk za a sa musu wannan sara amma jazm me yasa zai an fara a duniya cewa wani shahidi ne ba fa zai canza abin da yake wurin Allah ba amma idan ya saba abin da yake wurin Allah kai ka shiga matsala mun karanta ran nan nan wani wanda a cikin Bani Isra'ila mutumin kwarai ne yana aikin kirki sai wani mutumin banza ya mutu sai suka ce wallahi wani ba Allah ba zai gafarta mishi ba sai Allah nan da nan yawa ya ce a ga wannan ya gafarta mishi kai kuma da kake cewa ba zan gafarta mishi ba na fata naka aiki ma'ana kaga idan abun ya saba wurin abin da ke wurin Allah zaka isa Allah kai kake duniya nan shi ko wanda ya riga ya hai haka jama'a aslam ne mutum ya iya bakinsa amma addu'a addu'a kwarai idan kai mutum baya nan kai ma Allah ya sa malaiku su maka wannan ya shafi wanda yake duniya da wanda baya duniya in dai baya wurin kamar addu'a nasi ya tabbatar da wato sai kake cewa Allah ka karbi wannan shahidi sai malaiku su ba sun ga cewa Allah wannan shi ma ka sa ya zama shahidi kaga wanda aka tumure ta amma sai da kace ai wannan ina ai ya riga ya wuce ya wuce wurin za su rubuta kuma Allah ne maka hukunci gwargwadon wannan kalma to wanne ne fi mutum zaman lafiya ya tsaya inda amri wa nahyi Allah ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi to ka daji hukuncin Allah game da wannan ubangiji Allah ya tsare mu na wanda suke da nasi waɗannan za a faɗa karara duk wanda yake da nasi kamar waɗannan shuhada uhud shuhada badar kamar waɗannan ɗaiɗaiwa wanda manzo Allah ya faɗa su ukasha su ainihin abu abin nan din hamza dan abdul mutalli su ja'far su abdullahi dan rawaha ko manzo Allah ya ce wani ya mutu ina shaida cewa yayi shahada ku yi addu'a Allah ya jibe shi haka yabo a cikin nasu to waɗannan karra fara ce wana wana shahidi ne wana wana shahidi ne kamar da za a ce Yunusa annabi ne saboda akwai nasi to haka za a ce eh, Abdullahi dan Hiram baban Jabiru shahidi ne saboda akwai nasi haka za a ce Jabir dan Abdullahi da Jafar dan Abu Talib shahidi ne saboda akwai nasi mai nasi kan babu wani kaidi za a faɗa insha Allah na'am eh, su ma ba a nasantawa su ma suna karkashin wancan umumin ne wanda ta mutu wajen haihuwa ko wanda ya mutu wajen kara dukiyarsa ko kara addinin musulunci ko wanda gini ya fada masa ko wanda ya mutu a cikin ruwa ko wanda ya mutu a annoba ko wanda ya mutu da yan rani suna nan da yawa kala kala kala duk waɗannan ba a italaki ai idan ba a italaki mashahidin yaki ba to waɗannan aula da kara musu a aula bihi inda ya yaki ma shahidin yaki ba domin duk ya fi waɗannan falala mu ba nan ƙasar ba ran juma'a mutum ya mutu ba za ka yana cewa ya more ya mutu ran juma'a ce ai ya more to an mutum ya mutu wai an yi ruwa to menene sai menene da an yi ruwa dama ɗabi'a ce ta lokacin ruwa ne wani ma nan da ya mutu ba a yi rana ba ce kaji ko rana ba a yi ba <laughs> Allah shi kyauta ta a wani mutane sa da gangan Allah bai gida ya shirar da mu na'am kwarai kuwa fatan alheri za a musu a ci gaba da musu adda Allah ya karba musu wannan abu da ake sa rai sun samu sai ku ce eh. yi kwarai kuwa waɗannan ai nasoshi ne daban-daban daban nasoshi ne kala daban-daban daban suka zo kan waɗannan hmm. kuma dukkan ka kanta dama kamar janayi malam sai albani ya kawo su ya takhrijin su kuma ya fita da hukunce hukunce a cikin su kala kala sun kai wajen mutum kala ashirin wannan ita na da dukka nawa bane amma yana nan alisafin a kan fa farko jama'a ji a karanta insha Allah lokaci ya kure ko bari mu shiga cikin wannan da ma'ainihin sake kanta wasu bayanai a cikin tafin da yake cewa man qatala al-husaina radiyallahu anhu waye kashe husaina Allah ya kara masa yadda قبل أن نتعرف على قتلة الحسين دعونا نرجع سنوات قليلة إلى علي والحسين مع شيعتهما كهم فدي وتواي كش حسين yace bari mu koma baya kaɗan mu ba da labarin halin yadda Aliyu ya kasance da shi da 'yan shi'arsa shi da Hussein ɗin. Sayyidina Ali radiyallahu anhu mala yace yashtaki min shi'atihi ahlul Kufa. Kullun Sayyidina Ali ya kasance yana kuka yana korafi akan abin da mutanen shi ƴan ƙasar kufa suke yi fa yaqulu yana cewa wa laqad asbahatil umamu takhafu zulma ri'ayatiha an wayi gari al'ummomi suna ainihin wato tsoron zalunci shugabanninsu da haka ake wa asbatu akhafu zulma ra'iyati ni ko na wayi gari ina shugaba amma ina tsoron zaluncin mabiyana da mabiya ne suke tsoron zaluncin shugabanni amma yace ni ku a wuri na to ni ne nake tsoron zaluncin mabiya astanfartukum lil jihadi falan tanfu na ce ku zo a fita jihadi ba ku fita ba wa asma'atukum falam tasma'u na ce ku saurara ku ji magana ta ba ku saurara ba wa da'awtukum sirran wa jaran falam tastajibu na muku wa'azi a koye da a bayyane ba ku amsa mun ba wa nasatu lakum falam taqbalu na muku nasiha ba ku karba ba ashuhurun kabiya shin kuna halarta ne amma kamar ba ku nan zukatan ku ba nan wa abidun ka arba kuma ku bayi ne amma kamar iyayen gida atlu alaikumul hikama ina karanta muku hikimomi da ilimi fatanfuruna minhu sai ku kauda kai ku bada wani wa idukum bil mau'izatil baliga ina muku wa'azi wanda yake ya kai matuka tafarraquna anha sai ku watse ku ba wa'azi wa hissukum ala jihadi al baghi ina kwadatar da ku akan yin jihadi da yakan masu ainihin ta'addanci fama ata alayya akhirul qawli hatta arakum fama ati ala akhirul qawli hatta arakum mutafarrikina ayadiya saba yace bazan ainihin wato bazan kai karshen zancen ba har sai na ga gaba ɗaya kun wace kun bani waje ina cikin waje ko sai ku wace ayadiya saba irin watsewar da hannayen saba'i ta yi karin magana ne tarji'u tarji'una ila majalisku, sai ku tashi kuma wuraren kantocin zaman majalisanku wa khada'una amma wa'idukum kuna ainihin yin ha'inci daga wa'azin da ake aqwamukum amma wa'idukum aqwamukum udwa kuna ainihin ha'intan da wannan wa'azin da aka muku wanda ya fi tsayawa a kan abun kwayance shi ku tarji'una ilayya ashiyatan kadhar hayya gobe kuma sai ku dawo gare ni yanda ka san jikin gadon bayan macijiya yayi tsafa ya koma sabo kan ba ku yi wani ba azal quddumu wa a'dal muqawimu wanda yake ainihin wato al maqumu wa a'dala al-muqawwim ya galabaici wanda yake tsaye yake duba shi kuma ya fi karfin wanda yake so ya duba ina tabo a jikin shi shi jikin macijiya wato kun wuce sani na na rasa yadda zan yi da ku ayyuha shahidat ayyuha shahidatu abdalu yace ya ku waɗanda jikunan ku suna nan alga'ibatu uquluhum wanda kuma ainihin hankulan ku ba sa nan almutakhallifatu ahwa'uhum almukhtalifatu ahwa'uhum wanda san zuciyarsu ya saba da juna almubtala bihim umara'uhum ya ku mutanen kuba wanda aka jarabci sarakunan ku da sharrin ku sahibukum Allah wa antum tu'sunuhu ni ina kokarin biyayya Allah ku kuma kuna sabawa Allah lawajidtu wallahi anna muawiyata sarafani bikum sarafa dinari bidirham fa akhadha minni asharatan minkum wa atani rajulan minkum ku ji maganar sai da yake faɗa wannan magana kuma a tafin yan shi'a fa take nazil balaga yace na rantse da Allah na so a ce muawiya ya mun canji da yake canji na zinari da azurfa yana ke da naira da dala na bashi mutum goma a cikin kwaifan mutum daya kamar yadda zaka bada naira ɗari da tamanin ko ɗari biyu a baka dala ɗaya karanta fa naira ka daraja ko yace to wallahi na so a ce muawiya Sarafa ni dukun sarafa dinari wa dirhami dinari dinari ya nan dirhami kuma azurfa ko fa akhadha minni asharatan minkum ya shi mutum goma a ciki wa tsani rajulan minhum ya bada mutum ɗaya mutanen sha ya ala kufa ya ku mutanen kufa manitu bikum bi salatin wa sunataini summun wa du'a wa du'a zu asma'i wa bukumun zawu kalamin wa amiyun zawu absarin la ahrara sidikin inda liqa'i wala ikhwana sikatin inda bala'i yace wallahi an darabce da abubuwa uku cikin biyu da ku darabta ita ce kasancewa ku summun zawu asma'i kurame amma masu ku masu kunne wa bukumun zawu kalami kuraman baki amma masu magana wa umyun zawu absarin makafi masu idanu fa inna la ta'mal absaru kenan ko walakin ta amal kubul lati fistu la ahraru sidikin inda liqa yace ba wai yantattu masu gaskiya a wajen yaki ba wala ikhwani inda bala ba kuma yan uwa amintattu da zaka amince su ka shiga bala'i ba taribat aidikum yace Allah ya wulakanta ku ya ashbahal ibli ya ku wanda kai kama da ainihin raquma ghaba anharu ata wanda masu kiwo suka tafi suka basu kullama jama'at ila janibin tafaradar ila janibin akhar in ka tafi ka dabbobin ka a wajen kiwo ka tafi ka basu wuri kana ta harkar ka da sun tare rabuwa za su yi ba su haɗa kansu ba wannan magana gashi daga cikin tafin mu nahadul balaga na yan shi'a wanda suke cewa wai dabbobin na ali da aka kura ta su kura in ya tabbata sai zai kai na dogo da abin da ke fara kan ko 'yan shi'a wala mai kifin amru inda hadal haddi bal ittahamuhu wal iyad billahi bil kadhib al'amarin bai tsaya iya nan ba sai ta kai wa ƴan shi'a mutanen ƙasar Kufa suna tuhumar Aliyu Ali radiyallahu anhu da cewa yana musu ƙarya kaji ba sahabi dan uwan manzon Allah mai daraja irin sayyidina Ali wai waɗannan mutanen suka ce wai makareci ne روى الشريف الرضا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه شريف الرضا ya ruwaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda annahu qala sayyidina ali yace amma ba'd ya al iraq fa inna ma antum kal al hamil yace ya ku mutanen iraki ya ku mutanen iraki san da cewa ku nan kamar mace ce mai ciki alhamil ba a cewa hamilatu alhamilu ake cewa saboda ka'ida a larabci shine duk sunan da yake asali siffa ce ta mata kadai to baya bukatan ta'ul tani alhamil almurdi'u al'azuz azzauji duka ba a sa mushi ta'ul asali ba a cewa hamilatu ana nufin mai ciki ko murdi'atu ana nufin mai shayarwa ba a cewa haka ko kuma a ce zaujat wannan da ake faɗa wannan larabcin islamiyya amma larabcin gaskiya da gaskiya zauju ake cewa kan ta qur'ani ka ka bai da ta da suna da gaskiya amma mutane suna cewa kalam a ah, murji'u ne ita ma wannan mai shayarwa ke a ba mace da sunan ana nufin mace ba mace in za a da sunan mace to murji'u ce amma murji'atin yanzu mun take aikin shayarwa kuma da idan aka ce alha'id ba wata ke halin jini yanzu ba a'a balagaggiya ba a cewa ba, alha'id ce saboda namiji da man san baya yi yin haila to amma ka bi abin namiji na yi mace na yi to sai a sa wannan macen ta kuri ta tani ko musamman wannan shine kiyas amma akwai sama'i waɗanda suke su ko ba su ɗaukar kawo shine akwai hamzatul ah, maqsura akwai hamza mamduda waɗannan sama'in, alamar tarihi da sama'iya amma iyasi shine duk wani suna na namiji idan kana so ka mai da shi ta mace da ka sanya yake ba kawai samu shi tawo kamar da ce shamsu kadara da shamsu sunan namiji ne misali sai kana so ka sa ta yan suna shamsu sai ka ce sunanta shamsatu shine kiyasi kenan amma in sama'iya sai a duba to me larabawa suke cewa ina fata mun gane wannan da kake so ce mara kwarai kuwa ba a ce tsalikatu duk yana daga ciki nan suna nan da yawa lafuzan ba a cewa an tsali kasu. dan dama ita mace ce wadda ake iya saki namiji ba a iya sake shi da haka ba za a ce mata kasu ba an tsali kun. haka imra'atun ah, abin nan a ce imra'atun ajuzun tsohuwa ajuz ba a cewa ajuzaki haka arusun ba a cewa arusat amarya ka rusa larabcin ka ce arusat <laughs> ka rusa shi gaba daya arusun ce don dama namiji baya zama amarya shi ko inda ba mace bace shi shi ko sunan shi daban to haka irin wannan kaji sai ce anti kalmar atil hamil ku kaman haka gashi almar'atu a ba ce hamilatu ba yace inna ma antu ku mutanen kasar iraki kawai mace mai ciki ina ma'ana haka mace mai ciki kaga ba ta da abin nan ko ba a san me gobe za ta yi ba hamalat falamma atammat aqlas yayin da ta ai ta dauki ciki da ta cika ciki ya kai falamma aqlas din nan ya kai ye nauyi fat ta kuma duka ta zama wato tana cikin halin ko a mutu ko a yare kafa daya lahira kafa daya duniya da maza suke cewa ko wa mata qayyimuha mijinta mai kula da ita ko wanda yake shine ainihin wato mai kula da cikin nata sai ya mutu wa tala ta'ayyumuha sai kuma ya zama ta wayi gari ta zama ta samu tsawon zawartaka wa warasatuha ab'adaha ma wa sai zama ainihin wato a wannan ɗanata da da da da da da zawarci take da shi sai ya nisa da sauran al'umma ta rasa wanda zai aure ta amma wallahi yace na rantse muku da Allah ma atikum ikhtiyara ma a cikin ikhtiyaran ban zo muku da san raina ba walakin jitu ilaikum sauqan an jawo ne an kawo ni na wa qad balagani annakum taquluna ji an ce kuna cewa aliyu ya kadibu to kuna cewa aliyu yana ƙarya yace qatalakumullahu Allah ya tsire muku ya ku mutanen iraki fa ala man akribu wa zama ƙarya a garin ku ji abin da yake ce Allah ya tsire muku albarka sai har yanzu ba su da albarka wa qala ayyuhu sayyidina yace radiyallahu anhu qatalakumullahu Allah ya tsine muku albarka ya ku mutanen Iraki laqad malatun qalbi qaiha kun cika zuciyata da mugunya wa shahantu sadari ghaidan kun cika kirjina da bakin ciki wa jaza'tumuni kun kun gajiyar da ni kun sa na zama jaza shine wanda yake ya gaza ya cire da samu abin da zai samu na gabar tahyami anfata ina ta ainihin wato a ina ta haki da numfashi sama sama wa absattum alayya ra'ayi bil isyani wal khizlan kun bata min tunani na gaba daya saboda saba min da kuke da kuma tafa da ni da kuke ina tunanin ma abin da nake faɗa ko ba gaskiya bane ina ta maku muku alheri ba ku aiki da shi duk wanda mun gani a cikin da bayan shi'a ba nazil balaga kaji wannan sayyidina ali kenan radiyallahu anhu da halin da ya kasance tare da yan shi'a mutanen shi mutanen iraki sai mu kwana nan insha Allah kafin idan Allah ya san mako na gaba sai mu tashi akan inda yake cewa Al-Hasan ibn Ali kaje yanda shi kuma Hassan ya kwashe da su duk kafin kaje su waye sai kashe Sayyidina Husaini dan Ali dan Abu Talib Allah ya fara masa yarda alan kai ba gilashin ka baka baka gani abin nan jara'atumuni jara'atumuni nagba at-tihma kun shaida da ni kenan ku shayar da ni abin da ya ne ta haƙi ina marurowa yes jazakumullahu khairan